a baba nan dai dakarun rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi na ci gaba da fitattakar mayakan iswap da boko haram da ke sassa daban-daban na yankin tafkin chadin da hakan ya sa 'yan ta'addan ke ci gaba da mika wuya ga sojoji kamar yadda kakakin rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ke min karin bayani multinational joint tax force ko kuma force multinational mix sakamakon karuwan ayyukan da muke gabatarwa da kuma karancin kayan masarufi a maboyar 'yan boko haram wannan ta sanya da yawa cikin 'yan boko haram suke ta miƙa wuya yawan wayanda suke miƙa wuya ya ƙaru sosai a wa'annan 'yan kwanaki inda muka samu miƙa wuyan manyan jagororin wannan ƙungiya guda hudu tare da mayakansu guda goma sha uku dukansu sun zo tare da iyalinsu wanda ya kunshi mata da ƙananan yara da suka kai arba'in da biyar sannan kuma sun miƙa wuya tare da manyan makamansu. laftanar kanar abubakar abdullahi ya mana bayanin yadda miƙa wuyar waɗannan 'yan boko haram ya kasance kwamandoji biyu da mayaka guda tara sun miƙa wuya tare da iyalinsu da suka kunshi mata da yara guda 21 garin cross kawa da karamar hukumar kuka da ke jihar borno inda suka miƙa makamai ak-47 guda shida bindiga ƙirar fn guda ɗaya da kuma magazin guda ashirin da alburusai da suka kusan ɗari sannan kuma a rana ta biyu a shegari kenan ranar sha biyar ga watan agusta wasu ƙarin kwamandoji guda biyu sun miƙa wuya su ma tare da mayakansu guda hudu da iyalansu guda ashirin da hudu tare da bindigogi kiran ak-47 guda biyu da alburusai guda 99 da kuma ƙananan rediyo na transist so guda biyu da wayoyin salula guda uku da kuɗi eh, da suka kai naira dubu ɗari biyu da sha uku da ɗari takwas da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum. Dr. Abubakar MS ƙwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadi. Sojoji dai gaskiya yadda suke zuba musu wuta suke sa sun fara zama a takure kar a karaya. a yi sustaining irin wannan attack din a ta zuba musu wuta dan dama haka ake ake kiransa a turanci ake cewa carrot and stick yadda sojoji suke zuba wuta to haka gwamnati ma za ta fito wuta ce to yanzu yaya in dai sulhu kuke nema to sai a ga yadda za a yi a yi maganin wannan abin mazana arian lecture din a ci gaba da bada bayanan sirri kamar yadda kwanakin ba aka yi ta arian ba ma har aka samu aka aka kashe kusan guda ɗari su 'yan ta'addan daga bisani kakakin sojojin yankin tafkin chadin kanar abdullahi ya ka sako musamman ga 'yan Boko Haram da har yanzu ke cikin daji. Kamar yadda muke gani wannan tashin hankali da aka daɗe ana yi ya kusa kawo ƙarshe. Don haka ne muke kira ga su waɗannan mayaka da suke ɓoye a tsibiran wannan tafki da su fito su rungumi zaman lafiya sannan kuma mu a matsayinmu na soji za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu. Laftanar kanar Abubakar Abdullahi Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.